وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا al'ummomi guda nawa ne masu ƙaryata manzanni waɗanda muka halakar da su bayan shuɗewar annabi Nuhu, irinsu adawa da samudawa, Ubangijinka ya kai wannan manzo ya isa masani kuma mai ganin zunubin bayansa don haka babu wani abu da yake buya a gare shi daga ciki, kuma da sannu zai yi musu sakayya a kansu.